da dan ci gaba da karatu wannan littafi al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far Tahawi wanda Allah ta'ala ya karɓi wasu a shekara ta 321 bayan hijira Allah ta'ala ya jikin shi da gafara ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wanda shi ne darasin ne kuma na goma sha hudu a cikin wannan littafi a darasin da na jiya malam ya cike mana magana ne akan abin da ya shafi mala'iku inda ya ce wa mu'minin bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizin yace wa mu'minu bi malakil maut muwakkal bi qabdi arwahil alamin nan muka ce ko zai da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan inda malam yake faɗa wa bi azabil qabri ahla وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم ما نوتي وبعذاب القبر تقديره ومؤمن بعذاب القبر اللي ركوكم بيسي ومؤمن بملك الموت الموكل بالقبض أرواح المؤمنين سيتي وبعذاب القبر وأنا واو أظن أطل الجملة أي ومؤمن بعذاب القبر كما من إيمان بأبن بيشا فأذاب القبر mun yi magana a darsan baya cewa imani da ranar tashin alkiyama yana gaggatuwa ne da yin imani da duk abin da ya fi daga mutuwa zuwa shiga wuta ko aljanna lura yana daga mutuwar mutuwar abin da ya fi da yin mutuwa na shiga kabari na abin da zai faru a kabari na zaman barzahu tun da mutum ya rasu ba wai ya wuce alkiyama ba yana barzahu ne alƙiyama lokaci guda ake isa babu wanda zai riga wani ma yake Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa yana shine farkon wanda zai fara kanta yana tashi zai ga Allah zai fara ko kuma kira ko da da shi yana cikin wadanda Allah ta'ala yake cewa وفي أخبار الخبر ذكر الإيمان بعبد يشهد عذاب القبر الاستمرار وعبارة الخلق فوضى للاستمرار ولا نكتب kuna suna da ce ko bangare na imani da ran tashi alkiyama yace muna yin imani da azabar kabari cewa akwai azabar kabari Allah wanda take akida halin sunna wal jama'a kuma kullum ina maimaitawa akida halin sunna wal jama'a fa ba yana akida da ran bace da nunan da ba da nunan su ne akida ba wai zuwa za a yi kwanci a ƙi da ba da gaba kuma a zo ana neman mata dalilai ha maza ha mata ma ita Allah kira da aminci Allah ta tabbata a garjiya kasance na yin addu'a yana ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr a shi ne ba gobe kenan har ana kula wani matsali daga azabar qabr ka ga lafi kenan cewa akwai azabar qabr yace wa bi azabul qabri muna yin imani da azabul qabri liman kana lahu ahlan ga dukkan wanda yake ya cancanta a yi azaba a kabari Allah ya sauke Allah ya sani abubuwan da ke sawa mutum ya cancanci a yi azaba a kabari akwai su da yawa na farko dai in sawa a lokacin fitsari a lokacin da mutum zai fitsari sai ya zama ya yi fitsarin fitsarin ya taɓa dukkan jikinsa ya taɓa kafar ya taɓa hannunsa ya taɓa yana ko ya taɓa hannunta ya taɓa kafar ta dama ko kadarsa ta hagu ya zama da ya yi fitsari gaba da biyu ya kasa ne kullum da ke ko ko kuma ya zama da a in zai yi fitsari baya kaucewa daga zaman idan mutane akwai ba abin da ya dame shi a zuwa jiki zai gudanar da fitsari ya bayyana da al'aurar shiga kowa da kowa in ya magana tun lokacin da bai magana ba zai rage yana hankali in yana magana sai ya ce ai bin magana ko kuma in mace ce a bai ne a yi makarantar kwana ya ce bin mata ne wanda yake ganin al'aura mutum namiji ga al'aura namiji haramun ne mace ta ga al'aura mace haramun ne muddin mutum ba na kashi ba ce wannan jina mu nufi rajulun حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مؤمنين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون حرام اللي مثل يبين هذا الطريق حرام اللي مثل يبين هذا الطريق فإننا يبتلي أقول ما هو دم أقول ما هو بنا بعد أشياء هذا هو بنا زيانا شيء من ذلك على كيرا فيه كيرا فيه سوى رايش على كيرا فيه haka yanzu na tafiya a cikin mota malam za ga a jirgin titi mutum ya tsaye jindir yana sai ka yi a ujiyar ta ka tsaye wallahi tallahi me ka irin wannan titi ne titi na ne da kana arziki kai wani mara wakar ka sai karon titi a jirgin titi na sai ka ya kuma mashin shi ya shiga lungu yana fitsari ya gangara kai mota tana haska shi kai wani ma da rana tsaka zai tsinsan yana fitsari ina mutum suke cewa wani kuma yana fitarin ya ce garin gano ya wuce da bakinsa ɗauke ta a gabansa ya yi mutum duk waɗannan abubuwan da suke gawa mutum a zama kabari ana shirin bayan mutum kabarin kan guda biyu ya ce in na kabarin kan ana musu azaba kuma ba wani abu ne ta ake musu azaba da ku kuke ganin shi mai girma don kuna ganin shi karama abu ne ta ɗaya ta kasance la yastafiru min al-bawl tafsirar la yastafiru min al-bawl tafsira guda biyu ko dai ba ya kai da jikin shi daga fitsari zai iya gwada fitsari ya taɓa ko'ina da wani a jikinsa shi za a gan wani wanda ɗan ƙuƙuf a lokacin da a lokacin da ya zaga zai zai yi fitsari yana zuwa ya ɗaga wandon fitsarin ɗan kaɗan zai fita na gaba gaba shi zai fita na gaba gaba wanda ya maka shi kenan ko shi zai fita don wannan ba zai ba shi balance ɗin da zai buɗe jikin shi gaba ɗaya jijiyoyin fitsari ɗin da fitsari ba. Ne kuma ka zo wannan ma kuɗi tsaye da isi a wajen yara ɗari uku. akwai mutunci ba ma naira ɗari ba ka ji mutum sana ce da jin kuɗi ne samu kuɗi mutum ya zama shi a zuba kamar in ya fi yi fitsarin na gaba-gaba yana zubewa shi ke da ne da sauran cikin yanzu sai ga don Allah baya kama laifin mamu da laifin liman baya kama mamu da laifin liman ba in ya wuce za ku sallah da ku zumi ba abin da ya shafi mamu akan wannan an gaba wannan da ko ba abin da ya shafi mamu akan wannan kuma da ta ta Allah ta rabu shi da gafara ya shi abin da mutane sallah da ya zama da janaba da wanka ba da iya wanka sai ya sake sallah sai bai ke da mamu sai ya sake sallah su ba ba shi kenan ba wakil mamu al'amuran suna da sauki abin da ya bayyana ta yake wuce shi ke ko kuma da man lafiya min al-bawl kai da ina da yana ko yana yi tsari Allah ya sauke sannan abu na game da kusawa a da bar shi ne yayi da annabiyanci da haka shi ne faɗa ba yayi da Ya kuma ka kiyaye duk mutumin da ya dauko maka magana wani yace wani ya ce maka kaza ce maka kaza sai ka ce da shi to kai kuma sai ka ce ni ai masoyinka shi ne wanda zai mai da martani a lokacin da baka na sabiki man ya rudda shar'an ka abokina shi ne wanda in yaji ana gulma ta yaji ana yana zai tsaya tsayin da ta ban kariya amma yaji ana magana ta ya ɗauko magana ya faɗa maka sai da yi kuma karka shi abu kana faɗa shi ne ko ajara ka yake mai wanka waɗannan su ne yan kai duk wannan annabi nan ke yana cikin abubuwan da ke sa a wani azaba tun daga kabari Allah ya sauke Allah ya sauke wa su'alin munkari wa nakiri kuma muna yin imani da tambayar munkari da nakiri an ce munkar dan ba a san a yaya zai zuwa ne ko dan ba a san a yaya mala'ikan suke ba alwuri da babbar kawai in mutumin kare ne ya zo mai a fita mai kyau kamar da hadisi zai zo nan gaba kaɗan in kuma ba mutumin kare ne to kuma Allah ta'ala ya kare mu shi ne ke wasu alimin kan wa nakiri da tambayar da tambayar abin nan munkar da nakir fi kabari a kabarin wanda ya mutu duk mutumin da ya mutu aka sanya shi a kabari kamar ya aka sanya shi a kabari ko in tambayar sa ce ne ne kabari kabari kabari kushewa kabari shi ne ma ya kunu a rai insan da da mutu shi ne halin da mutum zai kasance bayan ya mutu wannan ne kafin sawa'un yana cikin ruwa sawa'un kada ya cinye shi ne sawa'un an kona shi ne an kona gawar ne an ɗaiɗe ta in dai halin da ya sa tsinci kan idan ya rutuwa wannan ne kabari kuma da ke ko wannan ya sa ɗan bidiyar da su tana wannan ta ta'arifin na kabari ba sai da ce da zai ce akwai azabar kabari in mutum aka kona shi kuma aka ɗaiɗe aka zuwa wasu dole suna so ce babu azabar kabari an kun ce akwai azabar kabari to ai ajibi kabari ne da yake an kukur yake bayan an yi babban a sama ake ake wata a can kasa aka sa to yanzu kun ce akwai mala'ika mun karin da nake to shi karantar shi ma mun tsaya aka aka sa shi to rama da zama mu tsaya har da yanzu wannan hankalin sa ne jagoransa inda Allah so su ne jagoransa da bai faɗi wannan maganar ba in ba ga da mun tambaye mu ce a hadisi ne da hadisi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud yake fa inna ahadakum yuzna khalqu fi batn ummi 40 yawman nutfa har yake ta kuma kuma yursalu ilayhi al-malak kuma a tura mishi malaika malaika ta lafiya shiga jiya da muka raka hadisi malaika ne to malaika daya ta dan kullun shi zuwa abin to malaika jibrilu da mai fitafitai guda ɗari shida ita ɗaya duniyan nan ya na duniyan nan yawa ba faɗin da zai fitin da suke guda ɗaya ta zuke nan yi ce kadari can da zai yanzu malakan da yake shiga da malakan da ke kula da mahaifa ba kuma yi sanar da yin malak sai ta kusa yi ruwa wani mara da arba kalmat duk wannan malakan nasa kare ke nan ba magana wani mutum zai ɗora tunaninsa abinda tunaninsa ya tabbatar shari'a ta tabbatar abin da na shi da tabbata ko shi abin nan ba sai da ta wannan shine kadari ma yakunu alayhi insan ba da mauti wannan malaika zai tambaya an rabbihi dan gane da ubangijin mamacin kenan wanda ke kadari za a mai tambayoyi ne guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka shi ne yace an rabbi dan gane da ubangijin sa wa dinihi da addinin sa wa nabiyhi da annabinsa wani ko ne yanzu da wani kun zuciya ta ke ban shi ke mutum da hayaya kuma tambayin da zai sabar tambayin da zai sabar idan shi da addini da annabi shi ke nan bare ne ya ci gaba da harkarsa tambayi ne guda uku a san su a inda shi afa ba inda ya taɓa rubutawa da karatun jarabawa da karanta shi sati biyu baya ko ka karanta shi kwana uku kafa a shiga jarabawa wai kai ne kyakkyawan karatu da kuma karatun da yake minti ɗaya kafin a shiga jaraba aka karanta shi kana shiga jaraba kuma sai wannan abin ya fito ya kake gani sai ga abin kamar dare da rana ne in dai wannan abin da ya karanta minti ɗaya kafin a shiga ya fito kana ganin shi abin da ya karanta kuma yana zuwa ko ba dai amma abin da ya karanta kwana uku kwana hudu kwana biyar kafin jaraba sai ga shi kan ya zo wannan duk wani ya rubuta rubuta jaraba haka yake sannan wannan kuma mutum ya faɗi wannan ma yana tunanin rayuwa ta duniya alhalin ana magana ne akan abin da ya shafi lahira kada ma abu zai guda ku shine tambayar da za a yi mutum a kabari da zaran ya zama al-mukallaf wanke al-mukallaf shine duk wanda aka dora masa hukuncin shari'a huwa al-baligh al-aqil alladhi balaghathu da'watu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-baligh shine wanda balaga al-aqil wanda ya hankali alladhi balaghathu da'watu an-nabi sallallahu alaihi wasallam da an yi wadannan tambayoyi saboda haka kuma ce albalik shi ne sai dai wanda ya cika shekara goma sha biyar wanda ya fara fitar da gashin mara mai kaushi ko kuma ta taɓa ganin al'ada ko ta taɓa haihuwa ko ta taɓa ganin shi duk ta zama ta balaga sababu ta yi aure ko da ke aure ba dan jahilcin da ke ganin mata shi ne ai da ke aure ba sai na ga koda wata auren ta ya mutu da ita da mai gidanta ta zama da zai rafe ga ta tana baɗe ke a kan titi sai ne za ta ba mata aure ba ce ta sha'awa cewar ta manta cewar ai in ce aure abin da yake daɗa ƙaruwa haƙƙin miji yake daɗa ƙaruwa amma ba da kuma ce akwai su kuma Allah subhanahu wa ta'ala wa anna kullu muta'adin mas'ul madin man rabbi wa man rasul wa inda za yusaddiqu al-muhaimin bi sabit al-qawl alladhina amanu wa yuqimu al-murtabu inda zalik bi anna ma mawriduhu halik haka hadith da haka mun faɗa a cikin sallan nashi باشي دوا بيتي تبي اوكو نبا كنا اكاشي دوبي او انا جا جا جا جا جا انا جا ها ايا ما بيتا كور مبا انا جا ها ايا كور مبا كور مبا كور مبا كور مبا وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال من كان يمسير في قبره الرب ودينه ونبيه كمن ينزل dole ne mutum ya tashi tsaya gane addinin sa don za a yi tambaya lamuran ne addinin sa yana dan kasuwa yana dan makaranta yana ma'aikacin gwamnati yana shugaba yana gwamna yana ciyaman yana wakil ba wannan ba a wakiltar kowa ko duk ka kana wakilci ne a kujerar sanata ko kana wakili ne a a dan majalisa duk ba a wakiltar kowa ma. kuma wannan wani abu ne da ya shafi general stories dole ka ne a matsayin musulmi ka san wannan ka san menene addini ka ka san wane ne ubangijin ka ka san wane ne annabin ka ba a kan su ne za a tambaye su za a wasan ne ce za ka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya in zai kuma kace ganin kullum yake a cikin zikiri na safe da zikirin yamma raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya kuma su ne umar da rabban ba su ne zikrin da akan su ne Muhammad bin Abdul Wahab yake da littafin su kuma guda mai suna al-usul salasa ne fayyace waɗannan abubuwan guda uku dole ne mutum ya tashi ya gane waɗannan dole ba wai ba wai shi yana karatu ne don ya zama malam ba ba ba ta a'a ko dan ne yake dole ne san waɗannan abubuwan a matsayin yana karatu ne ba don ya zama malam ba a matsayin haka ne dole san waɗannan ya san ubangijinsa ya san addininsa ya san annabinsa wannan wajibi ne yasa malam ya ce alama da ajiyar a akan yadda hadisai suka zo da shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa an sahabati haka nan hadisan suka zo da yawan sahabbai da biwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda in ga hadisin da muka karanta da su da yake tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsayi da azabar kabari ya tabbatar da azabar kabari haka na ayat da take cewa annaru yana dona alaiha غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار متاتي يعرضون عليها أكي قدروا لسوء ذلك su fir'auna da mutanen su kenan guduwan wa ashiya ta safa daban ta yamma daban sai Allah ya wa yawma taqumu sa'atu a ranar kuma da alkiyama za ta tashi sai a ce adkhulu ala shigar da fir'auna da mutanen mafi milin azaba azaba da kowace tsanani kenan ake wacce annaru din wala yana mu a kabari ne sannan na alkiyama kuma ko mimma khati'atihim uhriqu fa udkhilu nara mimma khati'atihim saboda dan laifin da suka aikata an kuma ko aka nufar da su ana nufar da su fa udkhilu nara aka shigar da su wuta dan ga an yi haka jumla da jumla akan mai gani da fa'u wanda yake akafi da sawun yana nuna daga wannan sai wani shi ne amfanin akafi da sawun yufidu a tarkib amma akafi da yawun yana baya nuna a tarkib baya nuna daga wannan sai wani kuma da Allah ta'ala yake ya mana hukumu da rabbiki wasu jibi warka'i wasu jibi ki jada warka'i ki ruku to ina ga mara hukumu rukui amma za ka ce ta yi su gaba ta yi don ba jeran ta ya ce ce daga wannan sai wannan ba aka shi da zawon kenan amma da zawon ne daga wannan sai wannan kuma ba tare da doguwar tazara ba saɓanin sunna sunna yana nuna cewar da doguwar tazara kaga kenan min ma ka ce ake ne uzurku fa udkhulu uzurku aka nuka ana nukar da su fa udkhulu na aka shigar da su wuta kenan suna cikin wuta duk wani yana tabbatar da cewa akwai azabar kabari Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya tsare mu daga azabar kabari yana daga cikin neman tsare daga azabar kabari abin da ke hana azabar kabari shine mutum ya tsaya kan neman tsare daga azabar kabari Allah ta tsare mu daga azabar kabari hadisin da ke gaba mu shine hadisin barra ibn asir hadisin barra ibn asir dai ran hadisi ne akan abin da ya shafi azabar kabari yace wa anna rajul azib radiyallahu anhu qala an karbo wani hadisin daga barra'u dan azib Allah ya kara mishi yadda yace kunna fi janazatin fi daqiqil gharqat mun kasance a wata jana'iza a baki a makabartar daqiqa fa atana annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ma yake Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne zo wurin mu a sallallahu alaihi wa sallam yana halarta jana'iza wannan shi babu wani matsayi da zamu sai a ce sai za ka halarta jana'iza to in ba ka halarta jana'iza sai za ka halarta jana'iza sannan nan ba ya halarta jana'iza shi kuma ba ya san ya mutu shi ma san shi arziki da yake a ƙorar mutum girman kai a ƙorar mashi shi ba ya kaza ba ya kaza ba ya kaza Allah ya tsare mu ana sallama da ya yi mu faka ada wa ka'ada na haula ya zauna sai muka dogara a gefen sa aji su habbai kenan malam ne ce suka yi faka ada sai ya zauna mara yana zuwa ya zauna ma ya tafi da ni da sa'un wa ta'ajna haula muka zauna kuma gefen sa kuma kike yi sallallahu alaihi wasallam ta anna ala ru'usil kai kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan kenan kullum tsubasa sun tsaya sun yi shiru aka taba jin motsawa hankali da sun yi shiru ce suka zina ka fi idan yana kanka ko mun tashi zai tashi ko wannan ta zai tashi ce zauna kai ka ce tsuntsaye ne mu yi mun yi shiru mun da ya zuwa shi wannan mamacin ana mai lahab shi ne an yi babban kadarin na waje a can kasa kuma ana wani haka a kasa ba wanda mun muke yi a tsakiya ba kasa wanda muke a tsakiya yake wanda shi kuma suke yi bayan an ramin ya kai kasa sai kuma a a wani haka kamar da take gani wani kwale da na hijiya misali ina yi mace ku wannan kuma ƙasa tana taimakawa ƙasar da ake kabarin tana taimakawa wani ƙasar za ta iya ɗaukar wannan ƙasar kuma ba za ta iya ɗaukar wannan ba فقال سيدنا الله يجي عليه بسم الله yana hannu ya ce a billahi min azabil qabr haka ya faɗa ya ce a billahi min azabil qabr ina neman tsarin Allah ya kare ni daga azabar kabari salata marrat su uku ya faɗi wani magana ثم قال ثم سيما الله يتي إلا الأرض المؤمن لما باوى وندي كمني إذا كان في إقبال من الآخرة in ya kasance ya fara fuskantar lazara kuna gina zan ke ta'in minar duniya ya fara yanke alaƙa shi daga duniya al'amuran mutuwa duk al'amuran mutuwa sun fara bayyana kafin ya fara fuskantar lazara ya fara kaga da duniya hannu kenan nan da lat ilaihin mala'ika a wannan lokacin sai mala'iku su sauka ka anna ala wujuhihim shams kai ka ce hasken fuskokin su kuma hasken rana hasken fuskokin su kuma hasken rana yan wanda ba wani muke magana mu'min shi ne ga a rasulullah ce innal abda al-mu'min ba wani muke ma azmi kasari min akhamil janna a tare da su suna da likafani irin likafanin aljanna wa hanutun min hanutul janna suna da turare irin turaren aljanna turare daga cikin turaren aljanna ne kafa ne daga cikin likafanin aljanna ba aljanna a kuma kyawun da zai ne. aji likafani fa jalasu lili maddal basa a lokacin da mala'iku suna zuwa sai su zauna abin nan tare da shi maddal basar iya hanganta. za su zauna da shi nesa amma shi ke ganin su kamar da ke ku thumma yaji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa ya iso hatta yajlisa inda ra'sihi har mala'ikan mutuwa ya zauna inda kan mamacin yake فيقول ثم لا يكن متوجه أيتها النفس الطيبة أيتها النفس الطيبة يا كيوان ري أفتتشي ري يا كيوان ري إنك تتشي ري يا كيوان ري من تركي ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fito ki zuwa da gafarar ubangiji da yardar ubangiji ya Allah sanya mu daga cikin sai ci gaba da cewa fatakhruju sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai wannan ran ta fito tasiri tana fita kama ya tasiri al kamar yadda abin nan ruwa yake tugowa daga cikin abin nan eh, jamme haka wanda ke kada za a kai akan ɗaure da wani alfarara haka sai a sa butar a ciki kun yi ko ka ji haka da mai don gani ruwan yana ɗaguwa kar su mara ina ke ɗaguwa cikin kwanciyar hankali sai ya akuzuha sai malaika malaika mutuwa kenan sai ya karɓi wannan ran bayan ta fito kenan haka ya fito a hankali sai da akhadha idan malaikun mutuwa ya karbi wannan ran lam yad'una fi yadihi tarfat ayn su sauran mala'iku tun da ya ce mana nazara ilatul mala'ika mala'iku za su sauka sauran mala'ikun ba za su ƙara ran a hannun mala'ika ba daidai da kiftawar ido kafin kuɗin ɗaya da tuni sun karɓi ran a hannun mala'ika mutuwa jagoran tafiya shi sa na ga wani lokaci Allah ta'ala yana jingina mutuwar gare shi kuma yake wafakum malakul maut alladhi yakila bikum a ga nan sai aka jingina mutuwar zuwa gare shi ko Allah ya tawaffa al-anfusa shi ne mutare shi ke bada umarni sai aka jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma zuwa ga mala'iku baki ɗaya don suna cikin taraba hatta ya akuzuha sai ya ja'aluha fi zalikal kafa har mala'ikun nan su karɓi wannan ra'a hannun mala'ikun mutuwa su sanya shi a wancan da kabarin nan muka faɗa wanda yake zaure da da turare na aljanna wa hamud da wannan turaren wa yakhruju minha sai dan ya fita ka aqwa bi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard sai ka ga haske abin nan kanshi yana fitowa daga wannan tsalle abin nan kashin da yake shine mafi kyawun ƙanshin almiski da aka taɓa samu a ban ƙasa qal yace fa yas'aluna biha sai mala'ikun su fara su koma da ita su yi sama da ita shine yas'aluna su yi sama da ita da yadruna biha yani ala mala'in min al-mala'ika waɗannan mala'ikun da zai karɓi wannan ran ba ta taɓa wuce wani gantuzo wani taro na mala'iku illa qalu fasu waɗannan mala'ikun da aka wuce aka yi sai sun ce ma hajjin ruhu tayyiba wannan wannan rai ne wannan wannan rai ne tsarkakaccen rai sai ya ne sai su ce su mala'ikun da suke riƙe da ran sai ce fulani bin fulani ai wani ne dan wani bi ahsani da lati kanu yusammuna hadiya fi dunya bi ahsani asma'ihim lati kanu yusammunahu biya fi duniya. da mafi kyawun sunansa da aka kasance ana kiran shi da shi a nan duniya mafi kyawun sunan shi da ya kasance ana kiran shi da shi a nan duniya idan abdullahi taɓa da ne da kai ka mai da kai a mai da kai a mai da kai abubo a mai da kai sinan a mai da kai a mai da kai a mai da kai yana da yana da حتى يمكن بها الى السماء هل تكيو الله يرون زوا بسنة تتاجي فيستفتحون له فيكي لما أفلقوا نسو شو وقت لما نعطل في الكرم فيفتح له في أفلقه فيشيئه من كل سماء مقربها أقوة سماء من لما لما لا يتم في سماء ذات ركا والنارة زوا في سماء إلى السماء التي تلوها زوا سماء التبيوتها mana ran ɗauka zuwa saman farko daga saman farko mala'iku manya manya za su raka wa malan zuwa ta biyu daga nan sai su dawo sai su kuma mala'iku sama ta biyu su raka zuwa ta uku sannan su dawo sannan ta uku manya manya ba cikin mala'iku mun da. buhari fara hatta yi ta ila a ilis sama sabia har a kai zuwa ga sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jan. sai Allah madaukakin sarki ya ce ya nuna yana kenan uktubu kitaba abdi fi illiyin uktubu kitaba abdi fi illiyin rubuta littafin bawana fi zin. ya induhu ila ard kuma da shi kuma zuwa kasa fa inni minha khalaqtuhum domin ni da kasan nan na halicce su wa fiya u'induhum kuma cikin ta zan mayar da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma zuwa nan zan mayar da su zan fitar da su wani karo na gaba qal sai ci gaba da cewa fa tu'adu ruhuhu fi jasadi sai a dawo da ransa zuwa jikinsa fa ya'tihi malakan sai mala'iku biyu su zo mishi a cikin wannan abubuwan da ake yi lokacin da ake sanar da wani ya rasu a kawo su da kafa ne a kawo ba. a kawo kaza ana a wasu tumatun kabari duka wani halin ake ciki kuna naku su suna nasu fayyuji lisanihi sai mala'ikun biyu da suka zo sai su zannar da shi sai ya kola da la su ce da shi man rabbu karamin da ubangijin ka kun ji ko wa mun ubangijin ka sai ya kola sai ya ce muna magana a kawai al'abdul mu'min sai ce rabbi Allah ubangiji na shi ne Allah kai ya kula ni la sai ce da shi ma dinik menene addininka sai ya kula sai ce dinin islam addini na shi ne musulunci da yake ga mutum yana aiki ko a bayan aiki ko a ce don Allah ke ba ake Allah ke ba Allah ya sauke sai ya kula ni la sai su ta gaba su da shi ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum waye wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku sai ya ko sai ya ce huwa rasulullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ta san haka kuwa sai ya kai sai ce da Allah na karanta littafin Allah fa amantu bihi kuma sai ne imani da shi wa saddaqtu nabawata sai yunadi munadi min sama sai wani ne kira kira daga sama yace an sadaqa abdi abinda kiran ya kunsa lalle bawa na ya faɗi gaskiya ففرشه من الجنة وقضوا له باب إلى الجنة ku buɗa masa har zuwa aljanna ku buɗa masa wata ƙofa ta gidan aljanna da shiga aljanna ba amma dai yana kanin da abin da ke faruwa a ciki qal sai ce fa ya'tihi min rawha wa umiha sai abin da ya shafi kanshin ta da numfashin ta da komai idan da zuwa mashi wa yabtaru lahu fi qabr min madda basarihi sai a buɗa mashi a kabarinsa iya ganinka قال سيشير ويأتي رجل حسن الوجه سيال متين يزومش يوم هذا تشاور فسكا حسن السياق يوم هذا تشاور فسكا سيكون باب قزانتا kyakkyawan yana da kyawun fuska yana da kyawun tufafi yana da kyawun shinshina ba mutum ne ba wanda za ka shinshine shi wani ka ji kafar da kai haka in yana nan ta dawo nan ya yi daidai da jin shi ko ba wanka ina zan ba wanka in an magana wanke kafa da lafi shi ne wa lafi da yace shi wani mutum ne gani shi hasan siyab yana da kyawun tufafi yana da kyawun shishina kai sai ce abshir ke bisharar da abin da zai faranta maka ne هذا يومك الذي كنت توعد وانا شيء من رانا بس كذا شيء انا مكا القول في يقول الله في يقول شيء شيء ما شيء من انت في يقول الله فوجهك الوجه الذي يجوء بالخير تسكت تسكت شيء بوان الى وان دي تزور عليه في شيء انا عملك الصالح من اللي تتكامل اي تبكي والله لم يرى صلى ان كفر افجأك بيشه da ke kake cikowa ake a guje haka ne da murna mata Allahu akbar kuma nazar Allahu akbar ya da ake rayu. sai mutum ya bar kofin ne zai ta tafiya ya kyanti zai ce nan kuma tantanci ya ta sai tafi a guje can haka sai wannan wani sallah azhar yake yi a masallacin na kasuwa wajen juna a shagon shi shagon kokakke a nan ya shimba da saka ya shimfa da leda ya da rubutuna ai da rubutu da ce da duma ba sai daga ko da shagon ko yana kan hanyar masallacin juma'a kana sai da kwali ko kana sai da rubutu sai addu'a tun tun ba wa ban yana sallah Allah ya kurkur kuma ya haba ma haba ma wallahi kana ji shi wanda yace ana amaluka salih ni ne kikkiawan aiki wallahi kun da sauran numfashi mutum ya daɗa gyara aikinsa wa kun ji ina rantsuwa da Allah mutum ya kyautata aikinsa fa don aikin da zai gani shi a haka sai ya koyi sai ce ya rab ya ubangiji aqim sa'a in Allah ta tada alkiyama yanzu shi Allah ta tada alkiyama yanzu hatta arda ila ahli ya mali har in koma zuwa da iyali na kuma da abin da na bani don mu faɗi da ki da Allah a tada alkiyama yanzu من يشهدون والله kun ga nan mun samu sakamako da yawa ko na farko kusa da aka bude ta da al'abdul mu'min bayan mu nan kuma aka ce magana akan cewar ana amalu ka salih kyakkyawan aikin ka mun mun yace wa innal abdul kafir kuma lalle bayan da yake kafir idza kana fi qita'in min ad-dunya idan ya kasance yana halin barin duniya wa ikibalin min al-akhirah ya fara fuskantar lahira nazala min as-sama'i mala nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun sujudun ju mala'iku za su sauka daga sama fuska fuskokin su duk ma'ayyul masuh a tare da su akwai akwai abin da yake al-masuh wani abu ne wanda yake kankarar zafin dabba ake yi kasan dabba a zama rakun ko sa ko ragon na yana da suke yana da cikin nan wancan nan da ake mai zama ake shekara nan mutum kasan da rasu kuma ina da suke wancan tare da shi ba na da ne ko ke bi irin wannan za ku ci karan kafin Allah mai aiki ciki Allah sai da sai yake musulmi ne maddal basa za su zauna ma wannan kafirin iya dangansa sun ثم jini ملك الموت sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya zai nufi inda ra'asu har ya ga wannan inda kan shi yake sai ya zai nufi na mulmin abin nan sai ya kowar zai ce ayyatu hal nasr khabisa ya ce wannan mummunan rai mai mummunan hali ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab fita zuwa da fushin Allah fito zuwa da fushin Allah qala sai ce fata tafarraku fi shi sai ran gaba ɗaya tare ɗaya a jikinsa sayan ta mayun tabu usufudu min na bulu sai a binciko wannan rai din ka san bincika sai a binciko kamar da ake bincikar abin da ya shafi gashi na jikin dabbar da aka jika ka san in busasshiyar dabbar in dabbar ba a jika ta ba kana haka ne tashi fito wahala shi dai ba kamar an jika ba kar ka manta ko wanka ka fito daga gajerin masu aski sai sun tafi ta kanka ai ba san yankewa suke ba wai cika ake gaba ɗaya ba kuma da ke da kenan idan aka jika idan aka jika gashi ya fi wahalar abin nan to kamar gashin da yake an da an jika shi kamar irin shi haka za ka gan shi kawai kuma ka ga an jida da kalli ne da kuka faɗa da haka ake fuskanci take sai ya akhudha sai malaika da kiyaye karbe ta sai za a kaza har ne karbe ta lamu yadda o hadi yadda ya tarfata ayin sauran malaikun da za su tsara wannan ra'a hannun su da bai kiftawar ido hatta yaji alwa fi tilkal musur har su sanya ta a cikin wani kirta wannan kirtanin da suka zo da shi ba maganar da kuma wani kirtanin na gashi ba أنا القول ويخرج منها كأنت مريحنا خبيثة ميجد على وجه الأرض sai wani irin mummunan wari ya fito kai ka ce shi ne irin warin da aka taɓa samu a ban ƙasa faras aduna biha sai su sama da ita fala ya murmuna alamar ilmin ba za su taɓa ta wani mala'iku ba illa ƙayu ba ce waɗannan mala'ikun da aka ke sun ce ma haza da wasu khabir wannan irin mummunan rai sai ya ko mu ce su waɗanda suka wuce da ran kenan fulani bin fulan ai wani an mana ne bi aqbahi asma'i allati kana yusamma bi fi dunya da mafi mummunan sunansa da ya kasance ana kiran shi da shi a nan duniya mafi mummunan sunansa hatta yi gwaje ila da duniya har a je da wannan ran mala'iku kenan ko su je da wannan ran zuwa ga wannan sama ta duniya fa yastaftahu fa yastaftahu la sai sai a nemi a buɗe da a huce da wannan ran zuwa ina zuwa sama fa la yaftahu la ba za ta buɗe mishi ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو ga wannan الله صلى الله karanta wannan كرمته ana أنا في جنة أمر يوسف صلى الله عليه وسلم كرمته لا تفتح لهم أبواب السماء بزاء كذا ضد يمشي قوة في السماء ولا يدخلون الجنة بزاء كذا شداء الجنة با حتى يلج الجمل في سن القيام حسيرا أن يا تتكفر النور kasa ta za a lura ko wannan wurin da take شداء ba za ta taɓa shiga aljanna ba su waɗannan irin wannan halin har sai lokacin da raƙumi ya zo ya kusa ta kafa allura ya wuce kasa a harafta sura ce makiya sai ya kula Allah azza wa jalla sai Allah ta'ala ya ce uktubu kitabahu fi sijjin rubuta sunanta a sijjin fil ardi sufla a can kasan kasa وتطرح روح طهن سأيوا إذا رأس أواخر بشي ثم قرأ سيارة سلم يكرت ولا آية ومن يشرك بالله ومن بإن شرك الله فكأنما خر من sama. to kamar ta ce wanda ya rikito ne daga sama fatar ta fi tsaye sai tsuntsaye su kauce shi sai tsuntsaye su karɓe shi ai ta yi da ko kuma iska ta kada shi fi makanin sahih a wurin da yake mai nisan gaske ya yake ya yake kasancewa ya dalbalewa gaba ɗaya biyu fa tu'adu ruhuhu fi jasadi sai a dawo da ransa jikinsa wa ya'tihi malakani fa yajlisanihi sai mala'iku biyu su zo su zauna da shi sai ya kula lillah sai su ce da shi man rabbuk wa ran ubangijinka sai ya ce ha ha haka ne ce la azari ban sani bai sani ba sai ya kula ne la sai su mai tambaya ta bi ce ma haka rajulun ne bi isa ku. waye wannan annabin da aka aiko muku da shi sai ya kula sai ya ce ha ha la azari sai yunadi munadi min as-sama sai wani mai kira ya kira daga sama ya ce an kaza ba. abin da ya faɗa din nan ƙarya ne ba ha ha aka turo mishi ba ba ha ha ne abu na shi ba fakrushuhu min ma ku watsa shi a wuta ku buɗa mashi wuta wasu da mai ba da minan ku buɗe mashi wuta ƙodar wuta zuwa wuta kai tsera kallanta fawatihi min harriha wa samuriha sai zafin rana da dafa rana a wuta zafin rana a zafin wuta da dafa wuta idan da zuwa zuwa gari shi zai yi ko alaihi qabaru سوء أن تتامش قدرته حتى تختلف فيه أضلاعه هل قسمت تفي سوء تصحاب مؤمنا كشم من زيما كشم من مئة إن الله وإن إلى رجل ويأتي رجل قدير الوزن سيئل مكين وزيئ بيتي من مئة فشكا أجل إسلاف من مئة جفاتي من كل الريش بيتي بمئة شمشنا babu alamar kan shi kusa gaba da shi wani yake ba ya wari ba ta san wari da ban ɗori da ba ɗori yake sai ya ko sai ce abishir bin na biyu su kai bishara da duk abin da ke zai bukata maka Ha hada yau mukan da zai kunta tu'a wannan shi ne yunin da ka kasance ana maka alƙawarinsa sai ya ko sai ya ce man anta kai kuma waye فوجهك الوجه الوجه يجيء بالشر إلى أن الفسحة تتعلم تفتح عند الزواج الشرعي فيقول سيتشير أنا عملك الخبيث من المهمة أجنك فيقول سيش ورب لا تقوم الساعة يا ألا تركة شعر القيامة بينا قال هذا تشعر القيامة أدل جزء لا يفهك لما حديث حديث من الصحيح إمام أحمد وارغوتوشي imam abu dauda ya roje shi haka ma abu dauda kuwalis ya roje shi haka ma imam ajur ya roje a cikin kitabun shari'a haka ma duk malaman su masu roje shi wannan wannan hadisi yana dauke da darussa masu tarin yawa kun ga mun ne ko wannan wa'azi ne a makabarta ko ba wa'azi ne a makabarta ba wa'azi nan na taɓa jin wani a makabarta ya ce wa ya ce ana wa'azi kun da nake ko za a gina makawarta ko ba a gina makawarta ba a gina makawarta ita kawar kanta mutuwar wa'azi ce amma duk wannan dogon hadisi da da bara bin azmi ya rawaito mana kin ka sa a kokon nan ana cikin wannan dimanta ta mutuwa a rasu da mai wannan bayanin shi kuma ya rage baki da malamai ku dubo da tasirin imani ne. zuwan da aka rufe shi da kyakya da aiki nagari aiki nagari shi ne abokin zaman mutum a kabari kana kina da ke ko kuma na abin magana ta hadisin ba aiki na gari shi ne abokin zaman mutum a kabari tsoraka yan uwa mu tashi mu tafi ayyukan ka gyara ka. na farko ba bayan la ilaha illallah ba a ta wani abu da wanda ya fi sallah bayan la ilaha illallah ba abin da yake sallah la ilaha illallah yake ce gaba da sallah domin duk sallah kan babu la ilaha illallah ba ta da sallah to amma bayan ta fa abu na biyu shine fa iqamu salat tsayar da sallah mutum ne sallah ya ji yana jin ɗanɗanon sallah lissalati min azim tushriqu bi qulubi musallin ولا ينام إلا الخاشعون للصلاة نور عظيم صلى فلا يهفتهم الدر من ذلك وما حتى تشرك به قلوب المصلين زكاة مثلا فأنا أصل كهرباء ولا يماله إلا الخاشعون ba wanda ke samun من wannan hasken na sallah ko masu kankan da kansa gaban ubangiji kankan da ke a ya lissafa mutane a matsayinsu a sallah kashi biyar suke wani ba Allah Hassan bin Akuya yake cewa mutane biyu za su iya yin sallah guda in mun ce sallah guda ita ce dai sallah asuba da raka'a biyu ko sallah nafila amma tazaran larin da ke tsakanin su ya fi tazaran sama da ƙasa an gane magana tazaran lada ya fi tazaran sama da ƙasa sai da nutsuwa ikhlasu daidaituwa kaza kaza kaza kaza ana kullum ana wa'azi kullum ana faɗakarwa don a nemi lahira kan anan duniya amma mutum sai ya sama an matsa mushi kullum mutum gani yake kuma an matsa mushi alhalin abin nan da ya gabatar ba shine abin da ya gabatar wanda bai gabatar ba yana mutuwa zama na raba da a kowace hanya ko ya fara shi ya zama na wadata shi din can zai iya bayanin ya haka ya fara ya haka ya kashe mutane a kowa a nemi lahira ta hanya ingantacciya lura da abin da muka faɗa a nemi lahira ta hanya ingantacciya ta mutum ya goyi yana ta neman lahira kuma wata hanya ya kama ba tsantacciyar hanya ba kana alkiyama ya gabana min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai ya bayyana a gare shi daga wurin Allah ta'ala abin da bai tsammani ba sai su sun tsammanin abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza sai sun kammala sai na zuwa su gogo ina abin ba haka bane okay in uwa dole a tafi ai sallah wanda ban da za ku wuce shi yana sallah sai ka ce a wancan da ya sa ina ka bane wani ci eh na gan shi dai kan ina jin kamar yana koran zargi don a lokacin da ka fahimci wani sallah yake yi ko shara yake yi ba dan ka wuce shi ya ce Allah ya yi rukuni da barkuni ko tasowa ne da ya wuce Su jira irin su sujjada in kukkuk da kai zuciya sai sai ka rasa gane sallah yake da tunda a rini lokacin ma wajen kila karfe da da miki yana yin azhar ne yake haɗa da wannan ne in wadannan al'amura wannan fa sallar farilla mutumin da ya haka a farilla ya zai a nafila wanda ke nafilan nan da ita ake ciki gura biyu na kurakuran da aka samu amma wani ba ruwan shi bai san akwai wa cikin azhar ba bai san azhar ana mata raka a hudu kafin azhar ba ko raka a biyu sannan ba azhar ana raka a hudu ko raka a biyu sannan ga raka a biyu kafin azhar sai ka raka a hudu bayan azhar in ga raka a hudu kafin azhar sai ka raka a biyu bayan azhar kaga tana da shimfiɗa tana da mawafi kamar da za ku ce yau sallah a jihar mun mai da ita zuwa karfe daya da minti biyu ku shigo shi shigo sallah ne sai ɗaya da minti ɗaya da sakan talatin yana shi zai ce ma dinu eh. idan aka yi da sallah ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wani ke kenan dama in ka ce ka dawo hagu biyu sai ya ɗan shafi ma'ana wani ya gama zai fita ne sai ka rasa shin da shi aka sallah ko da shi ba bai yi istighfari ba bai yi salati ba bai yi ayyukan da rasul mai karanta ba wannan a farilla yake to ya ga ganin na sallah ba shi ku dubi inda al'amalu salih yake da tasiri al'amalu salih kyakkyawan aiki shi ne aikin da suka sharba uku sharaɗi na farko ya zama mai wannan aikin Allah ta'ala za ka lafi Allah ne yake yi ka yi ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ka yi in dai ba Allah ne ya ce ka yi ba in dai ba manzo Allah ne ya ce ka yi ba duk wata kaddara ka duk wata falala da ka bashi wallahi tallahi shirme ne kuma ka shiga cikin amalatun nasu ba mutum wallahi ran ta yi aiki ta gaci kuma da kusa ne ba sai mutu ba amma sai Allah ya ce tusla naran hanya za ta koyi a wuta mai ɗan zafi warka dole aikin ka ya zama ya zama yana da lasisi Allah ne yake kai ko manzo Allah ne yake kai in ba Allah ne yake kai wallahi duk kalalar da za a bashi kaji shi gefe gurin abu ne biyu ya zama ne zarmin aikin kai shi ne domin Allah ya zama ne ne zama sa ka canza ba kushen mai koshi mai kushewa ba zai sa ka fasa ba domin Allah kai kenan yanzu inda mutum zai don Allah ga abin da ba a sa shi ba akwai lada babu duk da kalasin ka in dai ba a sa ka kai ba wallahi babu in da ba da haka ba ai da kiristoci sun kai labari da suka kekkere su damuwarci ba a gama akwai kiristoci da suke yawon takalmi ko jiji gudu Allah jina da Allah ta'ala ce wa rahaba ne ta mutu da uha rubuganiyanci kirkirar da suka yi ma ta tabna ha alaihi da mu dora musu muka ce su ba ba kuma kuma yasa suka yi da illan ke ga wani Allah wai ko dan su ne da Allah suna da fitawen niyya ko ba mu an ta su shi kenan kare kai duk kyawun niyyar ka in bai bai bai ba ta yi ba ta yi ba ko kuma illan ke ga wani Allah ba abin da muka dora musu sai su yi abin da Allah zai yi da su ba wai su ridwananci ba Sai haka ka kiyaye duk yin ka domin Allah za ka yi ne akan abin da Allah ya saka kun lura da ce ko yin ka domin Allah za ka yi ne akan abin da Allah ta'ala ya saka abu na farko wannan abu ya zama yana da lasisi abu na biyu ya zama na kana da kyakkyawan niyya a kai wannan abu don Allah ta'ala baya karban abin da aka sarka shi da wani abu na uku ka yi shi akan karantar wannan zan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne akan ilimi kenan in ko ba a kai ilimi ba ne sai kana da lasisin mai kama da haka mai lasisin mai kama da haka zuwa kai ta ce ai maka alwala irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi sai malamin mu ya maka kuma ya ce amma ya tabbata farle da sunnoni baka sani ba amma kan lalle malam ne ya maka yace haka manzo Allah alwala ta samu alin ta kai labari kada ka kike kake kuma ta ba kuma shi ne ce ko alwala mutunta ke. kaga da gaba ne zai zan farle da ne ko a shi ne tambar Allah sallah ba amma kan cewa eh, a yi mai sallah irin da manzon Allah yi aka tashi ko aka yi yake bin wannan kaga mu shi ne ilimin nashi kun ba haka ba wallahi malamai akwai sauran ladi duk duk aikin da mutum yake gani salih ne zai na da salih duk aikin da yake gani mai kyau ne ya zama mai kyau don bai kika sharuɗa ba شروط القبول الامل ان يستمع في اصابه الاخلاص مع الله رب العرش لا سواهما شرطا كربا اوفي شيل اسامي اخلاصي اسامي موافقه متابعة من رضا الله صلى الله عليه وسلم وانا شيل شرطا كربا ايكي كما وانا ايكي شيل اظن ان يجب ان يوام اظن يتم جماعة على نتاشي على الكيام اما ما لم يتم يو ازمي يتشغل لا ازمي من التعدين هذا ما دوره بدا يجيش لا ايكي موامي mutum ne za a ce to yau dai azumin mu ashirin da tara in an ga wata gobe ne gobe a sallah in ba ga wata ba jibi ce kai ai shi ko an gani ko ba gani ba in ya kai wannan gama wa yake wa wannan aljihu na ko aljihu ka zai ta da yake irin wannan magana saboda al'amari ko da'i to amma yake da wannan wannan lafiyar ya kuke ganin ta gudan su a ibada da yake yi صور هذا والله دول متاجه والقبر روضة من رياض الجنة والقبر دوس إلي رجتكم دوس الجنة أو حفرة من حفر النيران أو كما رأي لي رجتكم رامكم هذا ما تبع يلا حديث معاذ براء بن عزيز الله كرمتا شيء لا يكون ولا كل شيء بين والقبر روضة روضة من الجنة والقبر روضة من رياض الجنة قبر بيت لي daga cikin baitin aljanna ya Allah ka sanya mu a cikin su au ko kuma ya zama hukuratun rami ne min hukurin muran daga cikin ramukan wuta shi dai kabarin daya daya nan daga gan shi ke yana zama ne ga wani rawdatun ruwa birjanna ga wani hukuratun min hukurin muran Allah ya sauke Allah ya tsare Allah ya tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam